cikin abin da zama in tabi ai ma in tabi akan wani me yasa kuka ban qur'ani haka kayan kallo kasa ɗauko tarin arna ku Ba ka tusalu wa usalu wanne mu dinnan da mun gudu mun bi su ba Liman ware ballata na a cikin sai kana ce a zo a bi su in a su wani halaka sunan masallacin da za a dawo da abin da na jama'a ta a yi ba kada ku daga mutane nan masu kasar ku shiga shiga da za a halatta ko ce ku shiga kuma matan ku su rijista amma ba ka taɓa cewa ku turo matan ku karatuwa amma ni na faɗi a nan ban bi ka tabba wa wata uwa duniya na jiwa ba ba a abuja na jiwa ba ba a amara Allah don cika an wuri to yanzu ku baka da kalma guda ɗan na cewar mata sun da ba su yi karatu ba su dinga zuwa wannan abu gaskiya ne muna cewa ana karatu karatun nan duk ƙarya ne ba karatun kirki ne karatun ƙari ba karatun kirki ne zo da kanan za a tambaye ka duk inda ka je kace a yi ƙuri'a a je a yi rijista wannan da wannan tambaya lafiya hmm? ta dole ta tambayi kwanan kake an hana abi Allah wani Allah za a kawo mana abi in an kawo maka za ka bi ni kan ba zan bi Allah da za a kawo wancan Allah nan dai wanda ya kwa ne Muhammadu ni shi nake bi kuma dole shi za a bi kuma kiran da nake lalle a dawo da wata shari'a na wannan Allah tun da ba babu da ba ɗauke ta to lalle a sani Najeriya kasa duniya ba ɗaya ba ta zauna lafiya ba sai an dawo duniya ba wani Allah da za a samu ƙarfi wanda zai ce zai kafa mana wannan Allah ba shi sannan kuma Allah ya san zuciyarka ya san zuciyarka menene kake hari menene kake in ma ƙarya kake ga jama'a ni gaskiya wancan Allah zan bai zama ƙarya ne a zuciyarka wannan kake so Allah na kallo shi zan yi tashi hukunci ba maganan da ke fita a bakin kai, bi ba ba abun da ka aikata hannun ka yake bi ba zuciya ka yake kallo na ai ma tambaya ta salari mala'ikun za su maka tambaya ta salari? amma abu ya kai abu lokacin da aka fara shirye-shiryen zan a nemi zan a fara maka ladabi a matan ga na ladabi a gobe shi dole a kai masa sun sa sashi a fi yau da kana ke kyasa da kuma shi zai ji sai a kai sai a fitar da wani. amma yadda kun gani mun karanta min najul fasu dina mutum zai zo da lada kwantena kwantena mala'iku sun rubuta maka ana zuwa Allah ya kuma zuzzufe shi Allah shi ya yi abin da muka rubuta masa gaskiya ne a yi ba ku sani ba ba ku fitar zuciya ta ba ni na san zuciya ta ba dan Allah ya ga abin da ya rubuta yasa aka ce farkon waɗanda za su shiga wuta malamai mujahidai attajirai su ne farkon masu shiga wuta su ne farkon wanda ya rai sani kowanne za a faɗi a ciki a faɗi malamai za a ce ce a aka yi ce ya Allah ka sani na karanta Qur'ani na san shi gurgudu ka sani na karantar da shi abu dare ba rauta na har ma an min kaza saboda shi an hana ni kaza saboda shi an hana ni kaza saboda shi Allah ce ƙarya kake ka yi ne don a ce maka jarumi ba ka tsoron ɗan adam ba ka tsoron mutum ba ka tsoron aljan kuma an faɗi an fata ihu a duniya to saboda kana yanzu ku wuce da shi zuwa kusa. nan take mala'iku to ga wani wani aka so watsal watsal ma ina zaka yi watsal watsal a nan mala'iku nan take za a ja mutum mala'ika zo yi ce ya ja mutum wata tana san uwa duniya da filta ta na kafa da jemu san yana da shi kauce da shi kiri riri riri riri riri fiskar ke rari ka hausa ka gangara kunya su gwada babu kunya a shiga cikin duwatsu babu duwatsu haka za a ja shi kawai a kulla shi cikin jihannan wannan ya isa sauran mujahidai sauran attajirai sai ga nan hadisi aiki na gaba aiki na lahira saboda lahira ne mutum da kanta kawai ci gaba da aikin قال العلامة هو الشرحكم قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهذا انتقال من الشر إلى أعظم wannan mutum ya tashi ne daga sharri zuwa ga wanda ya tsanani da irin bahaushe kan ce karkon kifi ko karshen kifi da ruwa ne zai tsalla ya koma wuta daga wuta daga wuta ne zai ko daga ruwa zai koma cikin manki man tuya kaga mutum ya tashi mai ruwa ma dai muna kallon shi halaka na mai shi na kallon kan imani amma daga wahala wannan karamar wahala zai kama babban wahala intiqalu min ash-sharri ila a'zami minhu wa dhalika anna al-mu'attila shi mu'attili dai da kuka faɗi imma an ya kuna mu'abdilan lizzati wa imma zafin gaba kore a ganin masu kore zafi kamar irin zuwa ha dole wahalar za ka yi ɗan jam'iyya jami'a ba ba su ga wannan kaɗan suna kiran Allah. wani gaba ɗaya zafin ma dai ba hamu shi ya gano shi ne ta'afilarsa ya kwallo babu wani abu wai shi sunan shi Allah babu mu'attila me yake da suna inama an ya kuna mu'attilan lissafi au mu'attilan bi kamali to nan da yana da ka iya sa jamawa sun kore wani abu sun tabbatar da wani abu binafai ba da sifatihi wajen kore wasu daga sifofin Allah wadalika hadahun fi uluhiyyatillahi wannan kaga akwai nau'in suka a allantakar Allah da anna al-uluhiyyata domin ta masa hiya jami'u sifatil kamali ta sune gaba ɗayan sifofinsa na kamala واما الشرك اما ايت شركا فهو تعديل بجال من المشرك حيث بن بجاله انه ليس بآل ان يسأل الله ويتوجه اليه اكثر وسيلة ووليجة لزعمه الباطل تقربه اليه shi mushriki galibanin mushrika in kaje ka tara mushrikai jahilai ne su فهو تعظيم eh, eh, Wa تعظيم واما المشرك فهو تعظيم بجهله girmamawa ne da aka yi wa Allah ta hanyar gare Wanda ka ga yanzu jahili ne da ke kasa ba zan iya zuwa wurin Allah ba. Ni ne laifi ne. na taɓa yin zina ko na taɓa ƙafa ko na ci amana Ko an sa ni ka ba na kafa yi a da yanzu mai irin wannan laifi ne ba zan yi zaurin Allah ba Allah kai kauce gaba karo hannun Allah yin ka ba ai ka ga girmama Allah yi ba ma na abu duhu illa lai sai don su da mu kusa da Allah su za mu su shigar da mu da ba su mushriki bai da abin da yi ba daidai ne ba yana ga ya kwai girman Allah ya wuce girma ta inda habba zai iya zuwa ya roƙe shi an bai cancan gaba amma da waliyar Allah ya kama su su je su roƙa masa Allah kawai da ofiyar nabi amma nabi bai sani ba ko ya ɗauki bawan Allah da gaske ko wani yi masa wayo don ita ne ma da zai kama shi zai kai shi wurin Allah ka kaga mashiriki fa huwa ta'zimun bi jahali min al mushriki Zanna inda ya ɗauka bi jahalihi annahu laysa bi ahli an yas'al Allah kaga wannan abin da ya kai shi wannan kwatanta Allah da mutane kaga ka duba shugaban kasa yanzu zai wa za ka iya roƙon shugaban kasa za ka mudu masara kun masara kaza a'a da zai ka samu wani minista ko wani gwamna ko wani zai daga cikin na kusa da shi sai da Allah ya kana neman kai ma bana ka je aikin hajji kana neman wurin zama ba ka gida amma kai yanzu wata hanya kake da ita har da za ka je ka samu shugaban kasa ya sama maka gida haka kayi kaɗan sai suka ce Allah kaman shugaban kasa ka je ka ce za ka roƙi Allah kai ka kayi kaɗan kayi jara kayi rashin kuɗi don haka na, amma ga na daman shi don ɗan adam ya jarabtu ya tsoron da na dama haka wai wasu yara kwanaki da sun zo sun malam ai mun ga mun samu kiyanka ya ce mana mu zo fara na ce to ni fiye ba ma san ki sai yanzu ka kun ka fara ni ba ba zan ya fara maka ne fiye ba ka san nake kun da fiye nan na ga gaburbation ne ko to rage zai ban fara mana amma ba na ne ba ko ka fara ba ne amma dai na za abrogation ne kaga ko na ce maka mai watsa labarai a amai ne menene ne ne ba san ma'anan ba ki kasan ce maka ga ma'anan ba sai kama ya je ya sai na da fiye mun zauna da fiye in kanan ki ce mana kaza ike ma zake so ban da shi ban ma san ma'anan fiye ba mun samu iyalanka sai suka ce mana kaza ki ce wannan ka kama ta ka kama aikin kansa duk mai neman wani abu a wuri na sai je wajen mata ta ya matsa ma sai na hukunta shi kan me za ka je wajen mata ta na ba da izinin ka je wajen mata ta a'a aiki ya sai za ka iske manyan sojoji in matan ta yadda maka shi kenan kaga manyan attajirai ma manyan ma'aikatan gwamnati sai ka fita wajen mata ta taimaka kana iya gaje idan zaki da kore ka kamar zai ka faɗi wurin o akar wurin madan idan suke maka ba komai ni wuri kaza na kawai ki alai an gama za a yi Ko ba kan ke magana ce a farari gaskiya ce duk wanda ya zo da gaskiya su zamu sauka wanda ko zo da gaskiya sa babu shakka za a yi. to ban da fili ko ka zo ban za a Ko ne da saboda kana haka ka dauka Allah ainihin gaban kan shugaban ƙasa ne ya za ka iya dukan ka ba sai dai ka nufi mukarrabansa kada wasu mukarrabai laisa bi ahadin an yi sallallahu wa ya tawajjahu ilayhi ha kan a fasikan fiye da yana me rage da shi ke a fiye da fasara fiye da ta fasara wani na je kuma wani ba masu haji ji shi ko ba na gaya maka ba ba na gaya maka ba ban da bukatar shi ba ba yi rinke ba zan yi ba shi ba wai ba ta ne ta ne da yi ba zan yi shi ba zan yi shi ne ban na abu na ne ba na gani ba ba ba ba ba amma yanzu babu duk wanda ya taimaka shi ne ta yi ya rage ya maka in wani bai karɓa naka zai zai karɓa naka ka bi shi tun da bai karɓi kayan ka sai ce makani ne dan kwamiti na akwai yaran da suka tafiya suna bin attajiya na ramadan sado su su je gidan alaji wanda su mu ne yan kwamiti a masallaci saboda shirye shiryen ramadana min masu kafi, ana bukatar taimakon masallaci wancan ma ije haka wannan ma ije haka da ya haɗa abin da ya haɗa ya ga balli zai kafi duk da abin ya fashe ya kai yana koyarwa a nan yake ya daina yana mene ne ya zari sai abin nan amma haka ke da gida gida ya samu gidan alajewa ne nan ya zama ya je wajen alajewa ne sai alajewa ne zai samu ya ce an ce kasu zuwa aika yan kwamiti sun shirya suna bukatan wasu shirye-shiryen ita kabinci ko babu ba ya teka sai masallaci ne muka gina muna bautan Allah lokacin bautan Allah ta yi zan sai kawai amma ba sani za ka bi doka da ka taka doka za ta taka tun farko kai kadai za ka zo in mace ne nasu ya fi wahala don bukatan yara sai da waliyansu Da baban mutum ya shiga yi kafi shi ya ce ainihin zuwa mu zo mu shiga ce to ina ka ku kira min shi kusan wannan yayan ka ne yayan titi ne ko yaya da gaske ya ka haife su ko a'a kanka ne za ka iya matan ainihin kanka ne ko a'a matan jikokinka ne duk wannan ba matsala kana da iko ne ko ka sa ido ka sa ido tun da dai kai ma ka shiga yi kafin na shiga yi kafin ka sa ido abin da zai gudana duk abin da za a yi a kan idon na ma za mu da kwamiti wanda ya naɗa kan zai shi ne kwamiti shi ya naɗa kan in ya karɓar maka wani abu ne a kan zai maka wani abu kaje karɓi kayan ka yarin an yi salallah ko ya tawadda ilaihi ko ba zai iya bai cancanci idda zai cancanci Allah ya roƙi Allah ba ta kada wasila sai suka ɗauki tsani wa walija da mai shigar da su da hamihin babu shi mushriki kenan tuqarribuhu ila Allah ilayhi wannan tun tauri abin da ake cewa an yi kirka kenan nan ta samu tushe man abudu min la yuqarribuna ila Allah zulfa fa huwa min hadha alwajh mu'azzimun lillah kaga ta nan in ka kalla a farari girmama Allah yake sai dai ya girmama shi da jahilci ya rage masa daraja ya batanta shi da mai mutuwa ya kwatanta shi da mai bukatar shi ko bai da bukatar ya kwatanta shi da jahili shugaban kasa jahili ne ba san mai ke gudanawa ba dole ya tura da kadonsa ko ina dole ka ga yana da dole yana da wakili cikin mazanar yana da wakili cikin wakili a cikin matan nan wanne wainan ake koyawa da wani littafin ake karatu da haka samu dan cikin masallacin nan bai san littafin da ake karantawa ba amma shugaban kasa ya san ake karantawa gwamna ya san da ake karantawa amma dan cikin masallacin na akwai wanda bai san littafin da ake karantawa su ma suka fi yawa su suka fi yawa ko ba da ina ba da magiya to da rana yana nan ya idan ka samu da littafin da ake karantawa bai yin yin ba abdu salam littafi nawa ake yi halka sha uku bai buga ma sai dai sha uku ko ya kai sai zan yi hmm? a yi kafin sai ya kai sha uku to shi kenan ai lissafto masu so duk da kana da kasas kana da wani da kai da uku sabuwa ɗanka hmm? a jere za ka tau tar tar bai sani ba zai sanar da shi. sau da kanan dole dukkin da wasu mutane suke taruwa yana da wakili imma wakilin kai tsaye da wakilin da a zama masa kawai a kai gaba shi gaba da bada labari wata rana zai zama mutum a ga zama in koma kawai sashi aka shi sa kan ko haka a mata akwai duk wani motsi da za ka yi duk wani bako da za ka yi duk ne da za ka yi a wasu don suka ce maka kaza kaza kai ma musu yake nan karshen da za su kawo maka hujja amma Allah ba bai da su nam Allah ba san ba da ke faɗi ba ka ji Muhammadu da kyau Amin ɗaya yanzu abin kai da gaskiya ne daga gani ya yi ke cewa eh eh haka ne yawwa

يتبعونكم hafiza نعم فهمت fahimtu eh aikun ni na ji na gane abin da ke yanzu ake suna da iyaye galibanin su iyayen su wasu basu ta ba idan suka tashi dawa kan jefe yin su sallar kamar dai ka'ida ta musulunci za ka ga karantun da ba a ci a yi fasa da su ba ko baba mun za mu koma makaranta Allah ka ki to Allah ya muku albarka saboda kana Allah ya taimake mu za mu gaya wa ainihin bayin Allah su roƙi Allah su bi ma su bi ku duk ɗauke su kare ku daga wadda wata masifa da za su taso daga haka ta yanzu ya za su yi ki akwai yadda za su yi yanzu sai dai ku basu a haka nuna musu da wanda ku nuna musu duk fa yanzu mun canza shekara iyayen mu sun canza mana shekara Mun daga cikin ku da dama iyayensu ne masu musulunta ba shi ne musulunta iyayensu sun canza su da kisa inda abun da ya ne dai rashin sanin hakikanin abu sai rashin hali Allah ya kyau daga nan har kama mun shiga ciki saboda haka nan wani nan abun da ya kamata su kabila su yadda ke fahimtar kabila su gaskiya mutanen kirki suna da bukatan da hawa don hawa suna da hawa amma suna son suna da sauƙin kai abin da suke bukata masu karantarwa tunda za ka ga akwai wanda ya zo shi min ba su da yake ba bana ba musulmi ne ba amma yana kira na ke min ce ko kai kai musulunci ka kaji amma ban da zagin mutane ka san zagin mutane ba ce wanda ya zama je kai musulunci sai ka ga wannan mai sauki ne je kai musuluncin ka amma kai hattara ban da zagin mutane za ka shiga rikici za ku rikici ka hukuma za ku rikici da kaza ka ganin kaka jefa kanta, cikin kirin rikicin nan ka je ka yi abunka amma ba da ka ka ga wannan bawan bayan Allah ne irin wayannan an tashi lokacin da ake zaune ya dace lokaci wanda lokaci da dai hakiyaye ne an je musamman din yin su nasiha saboda ku samu sauƙin abubuwa domin irin wayannan duk abin da ya taso a gida za su kira ku duk misalin auren da wata ya tashi za su kira ku shirawa ne ya mutu za a aikata za su kira ku Ko da har yanzu ko ɗaya ne masu ɗa'a ballantana suna ganin kuka ba za ku ba da wani abu ba an san ba ku da wani abu amma dai ku halarta to dole ne ku dinga zama da su kuna nuna su addini musulunci ga yadda yake shi ba a gauraya shi addini ne mai zaman kansa amma bai hana da'in mu da shi bai hana musulmi da kyautata wa wanda ba musulmi ba isa kuna ganin abin da muke muku ba yanzu ya yi kaɗan yadda muke so za mu ciyar da ku na mu shayar da ku idan rayuwar duniya ta zauna maku za mu je mu taimaka da za mu shayar da ita za mu yi muka da sosai dai shi addini wurin bautan Allah to mu ba ma shiga ba za ku shiga namu ba An ba ku musulunta ba sai da ku kalle mu mu ma ina ko ya taso ba za mu iya shiga ciki ba ya shafi addini amma da rayuwa ya shafa wanda wata riga da kake so a gare ni tambaye ni kana so in zo maka kaza daga gari kaza zan zo maka da shi daidai gurgurta ina murna na ɗauki ba ba amma zo ka kaza abin da ya shafi addini ba zan iya shiga don saboda ka nan ku yi haƙuri da mu haka yadda suke da daɗin magana kai ma ka bi su da daɗin magana sai dai wannan abun naku ni a wuri na abin da ke fahimta ya fi kyau ka koma saboda duk abun da ka faɗi yanzu za su gamsu shaidan zai ji labari ka faɗi zai je ya haka da ire-iren a samu ainihin ya warware abin da ka faɗi ya haka ku gaba amma idan kana kusa-kusa kana faɗin ne warware za ka ji labari kai maka je ka sake faɗi Kin ta tsoro lalle sai a yi faɗa su a yi faɗa a kan za a yi bari ba za a yi faɗa da su ba abada har suka kula suka ce za su canza mana wani abu a addinin musulunci za mu yi da su me ya canzawa ko jana'iza haka ke za ka je jana'iza tun da wuri ku same su ku zauna da su mu ba ba ma iya zuwa jana'iza ita jana'iza ta danganta ga masu addini kaga tamu kamata ka zo muna zo muna ga a wurin mu idan ka je za ka janyo ma yadda ba za a masa gafara ba saboda kan sun ba za ka kabar mu mai komai namu za ka in ya taso mu maza mu rufe komai namu a addini ba za mu haɗu ba amma a rayuwar duniya muna iya haɗuwa ba abun mamaki ne ba kanka ba musulmi ne ban sa masa aiki aiki zai yi wanda zai ike ka sun ya sama masa dan ka ba ka ba ba ku wane musu addini da abin ba addini ba ne ba ko a addini ma abubuwan da suka halatta yi mabu amma addini ce la ya na Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din ko cuta gare su ko menene kai, kuma ya karɓi menene da su amma banda inda aka ce za a haɗa bota wannan wannan ku yi ƙoƙari ku bi kowa da yi sa nake ce muku ya fi kyau lokacin mutum ya zauna a gida don ko ba daɗe ko ba jima ga muna ganin ke lalle shi zama a gidan gaba ɗaya ala ba shi da za ka samu ire-iren ka so su zo su zauna a nan da ya fi sau da duk abin da ka kula ka je ka warware shi duk abin da ka kula a warware shi wa'azi ka zo kai mutane wa'azi lokaci guda su musulunta kuma in aka zo aka jiyan da su aka haɗa kurkici da su suka wuta za su zaki da zafi har abada a ga laifin da suka zai kura da su suna musulunta ku zama tare da su kan na ka je ka tsallaka anguwa kamar ka je kaza in ka tsallaka dari kamar ka je ka zame su wannan da sauki sun san kana nan a wuri guda ɗaya wanda aka takura na ce da wani abu mai zaman mu kai noman da muke kafin na kai irin gonakan ku ya yi irin naku mu nan duk aiki muke muna ciyar da kanmu daga nan mu ciyar da addini wannan kuna kusa ya fi sauki amma dai za a san yadda za a dinga tauka wannan maganan daidai yadda kuke da sanayya da kabilunku amma kabilunku maganan musulunci yanzu suna da sauki eh, tun da kaga mutum zai ce ya san musulunci kake zai roƙa ma Allah ka sai lafiya ka dawo lafiya haka ga wannan ma da a ce ba don mun san duka su ne haka ba za mu ce mugunta ce freedom ko suke so su yi to amma ana ku ba mugunta ne ba su iya gaske su suke mun zaga da su da dama mun ji haka wannan abin da ya kamata ku zauna da su lallai dai akwai duk shirye-shiryen da ake dai ku yi maza ku koma can ai maza dai a samu gishi ko guda ɗaya sauran suna da ɗebo makamai su dawo makamai ba na yaki ba na ilimi inda za a zauna a kunna don su kuma duk wanda ya tashi zai wannan Allah zai taimake shi Allah zai taimake shi zai ba shi har da zai faɗi har mu samu su ma musulunta lamarin zai da tafi mutanen Madina Madina duk da ma Madina ko masu karkar irin su ba irin mutanen wurin mu ba mu tsakanin musulmi da wanda ba su da fashi shi bai ka mutu bai ki kunno muku tawa bai ki abin da zai halaka ku ba to kaga ku wannan gaje ba mu yi amfani da wannan dama da ake da ita domin shaitan dan zai je ba, tabbas ko haka shi kenan ku kai dole ba nan nan kake ba yanda ne ka ku duk ne nan gaskiya ne magana ce mai kyau gaskiya ne daga nan na maka wannan abu ina so ne magana da tsaya a haka haka za na addini duk abin da ka je da kake ganin kamar zai zama abun nan sai ka gaina Allah sarki to shi kenan yanzu haka za mu tafi mun fakka yanzu mutum na wannan cikin wace to yanzu ka ga ina mutu ba ka da gado ungulan wurin kada duke cike gaban shi kada ka samu ba ba ba komai ne ba arziki na asare

lokacin za ka dinga kuka kana kuka sai abin da ke so in wanda yake maka irin wannan so so kake ya tsira kana son cewa rani gudu bi abin da dabi bara ke ce A ba na so a ce yau Allah ya kama ka ya haɗa ka da shi dai muku ba kai kokarin ka so ta rai daga wannan matsala ka san yadda za ka yi kaza na Allah in baba ka ba ne baba ba. ko ƙarshen ka dai abin da ya kamata kuma mai da hankali karafin rayuwa cikin Ibrahim shi ya fi dace da rayuwa eh, tunda shi ne shi a gama da su haka ya a gama da su haka kuma ya tsaya tsayin daga yana so sai sun sai sun musulunta tun da akwai shi ma annabi ya kasa na sassa Abu Talib dubai da abin ya gudana shi Abu Talib ya yi ma zai musulunta amma da Allah bai taro ba sai ya ce a zan ji kunya girman ka yi shi da shaidar ce zan ji sun yi kunya wani ka kwantar da menene kake so ba a kare ma ba a kai bautan ka yadda kake so kai ka ba shi amma na wanda ya ka faɗi duk da za ka faɗi ka je duk inda shi ne wai an ce muna tuna wata kuka zai ma kan ingancin ta ba ba mata karatun babba yana annabi na sallah da shi da aliyu sai sai ya ce wa akilu shi kai ma ka tsaye kamar su haka sai kai fufuke shi kaga shi annabi na tsakiya ga fufuken dama to ka je ka a kusa da shi sannan kaga gunyi fufuke kaga kun yi kamar irin za a ne shi annabi shi da kallo shi tsayin shi ne mai mai mana wannan shi ne mai tsara kaga shiri ike masan na kora ta za ta faci haka bari nemo masa ƴan uwa ƴan uwa su zo su bi shi to kaga lamarin Abu Talib akwai tausayawa kuma yanzu muna da Abu Talibai amma irin wajen ku ku ci gaba da tafiya ku ci gaba da aiki Allah ta baraka wa ta'ala zai taimake ku amma ba ku sani akwai wuya ba na nan zai yi wani da za ku samu irin namu ba na ku da ba zai yi wani an juya an je an juyo saboda sun yi kan shi duk wani kabila da kafa kasa yana da kaduna ne. kuma dan arewa ne, sai na nan kaduna. na kudin ma yana tunanin zo kaduna ya zauna tun da duk inda ka je kaduna na kigi ake ta na wasu balon sana kai kana tsangare ba Balakin Balakin ta azimu sai dai girmamawa إذا كان على غير الصراط إن كان يعني المستقيم فإنه مناف للتعذيب هذا yanzu me me ya cutar da yan bidiya ba sun tashi girmama zan Allah ne ba ta hanyar shari'a ba suka ga ba abu da ya kamata su yi ba sai dai a yi walima ba walima ba afuwan mauludi dan un walima ne ai ba ka za su yi masa shi ma za su yi masa abin da ya kisa suke wa yesu ya za a yi yesu da bai kai annabi muhammadu ba ake masa kaza ake masa kaza mu ma ku zo mai masa mu ma ba mu yadda ba kaga yan bidiya ne da bakin magana alu suna ba da bakin magana har suka shiga gwamnati suka samu hutu na mauludi kuma dai zai ke da kirfi hafi suna ga yadda aka yi wa annabi yi me isa ba zai wa annabi muhammadu ba ba ne laifi a ciki mu ma mu ci abinci yaran mu su gade mu yi kinki mu yi wane ne mu yi wane ne mu yi wani abu mu daraja su shugaban mu mu yi bakokin kamfama shi da mai zai sanan shi zan yi shigo shi kenan sai muka kama kaga girmamawa ne ba ta hanyar shari'a ba فإن المشركين مشركين عاصوا رب alamin sun kamanta ubangijin talifai bin muluki da sarakuna an kaluki na halittu fara'au sai suke gani annal muluka masu mulki la yusilu ilaihim ba a isa musu da abu illa bi shifa'a sai da waɗanda ake kama kafansu abin da kake bukata ba mai kai shi wurin sarki sai da sai da wakili to Allah ma haka ne ba bi da zai je samu Allah sai ka bi ta hanyar bayin Allah wal wajha a indahu masu fiska a wurinsa wa hada min adam al jahl kaga ga mutane ke yan waye isa suke ganin babu wanda yake kusa na kai irin haka ba za su bi ta ba kuma zamanin suka juya yanzu duk al'amura mutane sun koma sun dan abu a hannun ma suke gudanar da gidan suke gudanar da mai gidan da bai kori abu matar ta ce a a baka gane ba kana da zuciya zuciya kare bai gane ba ai kaza ce biki gane shi ba fa shi amma a wani kaza yake ya yadda yake kwantar da kai karshen gama da zagare ka dawo kai ka kira shi kana mashi abu sai ne sha sha sha ba kai su sai ba ta ko zai ka tare kana ke idan na bota da madar da zara abu ya ta zaga jana ne ma waya ke amma ba ku san ka ba da kyau inna farqa mu mata mu ba irin mata manzon Allah su suna musuluntarwa ne suna menene mata annabi tsakaninta da annabi ba a ba yanzu ku yi muku tsabin kimanin tun muke aikatawa mata masu na ganin ba daidai sun ce kilan naji sai ga wasu matan su kuma suna da abin da ke daidai ina ma maza su haka ne muna da wannan matsayin yanzu a adamul jahili fa innal farqa bambanci bainal lahi wa bainal muluki tsakanin Allah da sarakuna sabitu min jami'il wujuh al muluku ghairu alimi masu mulki ba su da ilimi ba su da sanin irin na Allah bi awali ra'iyyatin da halin talakawansu sai abin da aka kawo masu wai hata juna suna da bukata ila man yastarhimuhum wanda zai zo roƙe su idan ya rahama su da hun suna da bukata wanda zai zo ya nuna sun shiga wani hali wa yasta'difuhum alaihi bi ajrihim wa da'afi qudratihim وعلمهم كمن سنكل يصوم وحاجته الشديدة إلى مساعدة الرعية له والله هو القوي وإذا بحثهم العزيز القدير الرحيم فالملوك سراقنا تخفى عليهم أعوال الرعاية هل كان تلك نقايا نقايا مصير يحتاجون ila man yukhbirhum suna da tsananin bukatan wanda zai dinga ba su labarin abin da talaka su ke ciki wallahu buhitun ilmuhu Allah kuma ilimin sa zaga yake ba yadda za a yi kafatanta Allah da sarki bi kulli shay'in da ta tafsilan nan za a shi